Masauraro, Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. Yanzu haka ɗaliban jami'o'in Najeriya da malamansu suka janye yajin aiki na can suna shirin komawa karatu da zarar an kammala zaɓuɓɓukan ƙasa kamar yadda akasarin jami'o'i suka sanar. Sai dai har yanzu ɗalibai da iyayensu na ci gaba da bayyana irin asarar da suka tafka wajen wannan yajin aikin wanda ya haifar wa ɗaliban tsaiko musamman ga masu kammala karatunsu. Yau shirin namu ya ji ta bakin wasu ɗaliban da mahaifin wasu daga cikinsu da kuma wani malamin jami'a da ya bijirewa hujjojin da ƙungiyar malaman ta gabatar wajen shiga wannan yajin aiki. To kamar yadda kuka ji a shimfiɗar shirin ƙungiyar malaman jami'o'in Najeriya ta sanar da janye yajin aikin da ta kwashe sama da watanni uku tana yi saboda neman ganin gwamnati ta biya mata wasu daga cikin bukatun da ta gabatar. Wannan yajin aiki ya haifar da tsaiko musamman ga ɗaliban da ke gudanar da jarabawar kammala karatunsu. Abubakar Abdulkadir ɗan Gambo, wakilinmu da ke Kano, ya jiyo mana ta bakin wasu daga cikin ɗaliban kamar haka. Saboda dadewa ana strike yana affecting din ba ma dalibai kadai ba har kasa gaba daya ma sunana shina yakub zubairu ina department of medical radiography na ke biyu ke level 400 gaskiya ba ma jin daɗi saboda ya sai da komai na makaranta ya kamata a disamba watan da ta wuce result ta fito kuma har yanzu ba mu samu result ba kamar mu yanzu da muke final year ba mu san me fit din mu ba so kin ga automatically kin ga ba za mu yi graduating lokacin da ya kamata mu gama ba ta kuma kara mana lokaci wanda lokacin ya kamata mu yi ba ba ma jin daɗi kwata-kwata sunana usman mahmud usman ɗalibin jami'ar bayero university ai wannan yajin aiki ba ƙaramin taba mu yi ba saboda musamman ma mu da muke shekara ta ƙarshe kaga wannan abin ya taba mu sosai saboda wannan wannan bai fi semester ɗaya bi ta rage mana ba a ce mun tafi sannan akwai wanda sun riga sun gama ba ma su san ya matakin su yake na su tafi bautar ƙasa hagu wannan ba ƙaramin matsala ba ce ba kuma sannan musamman mamu da ba aikin yi muke ba muke da shi ba yana ɗaya daga cikin abin da yake zaunar da mu a gida amma idan muna can mun san me muke yi duba da yanayin zaɓe ma da ya gabato yanzu na san da yawa daga cikin ɗalibanmu wanda ba su da aikin yi sun samu sana'a ganin gani suke wannan jagaliyancin uwa sana'a ce kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai taɓa musu su amma a ce ana, karatu to ba masu da lokacin da ma za su samu su shiga wannan wannan abu harkar jagaliyanci. To bayan waɗannan ɗalibai Abubakar ɗan Gambo ya ji ta bakin wani mahaifin ɗaliban kuma ga yadda zantawarsu ta gudana. Zan suka fara daga bacin mun da kanka? a ah, sunana Usman Awal na guda kuma ni ne limamin masallacin na na Khadija da ke nan Jambulo. kuma eh, ɗaya ne daga cikin iyayen yara da suke karatu a jami'a kai mata ta haka ma yanzu tana jami'a <laughs> to a matsayin ku na iyaye ya kuka kalli wannan yajin aiki ko yayin da kuka kalli tasirinsa akan 'ya'yanku ah, da farko dai muna godewa allah bisa jingine yadin aikin da aka yi musamman saboda muna ganin ko wataƙila asu ta fara jin muryoyin wasu daga cikin mutane da suka fara yin maganganu akan rashin dacewar tafiya wannan yajin aiki din saboda na ji kamar ɗaya daga cikinsu dai kwanaki a rediyo yana bayanin cewa ya tasa mahangar shi wannan yajin aikin bai kamata a ce shi ne hanyar da za a dinga bi wajen samar da gyara ba in an samu matsala tsakanin gwamnati da kuma su malaman jami'a. to wannan magana ita ce ta farko magana ta biyu kuma ni a matsayina na wanda yake gwargwadon iko da dalibi kuma malam a ainihin uban yara zan yi wa su nan wato ƙungiya ta asu kamar wata matashiya cewa da farko dai shi ilimin amana ne to galibi shi a bayanan wancan tunda mu ba ma daga cikinsu na je na bayanin akwai su jami'o'in da za ga kamar na kudu ba sa yin yajin aikin irin wannan to shi sa sai nake ganin cewa su ma me zai hana su ɗauki wata hanyar ba wannan ba domin yanzu kamar yadda ka tambaye ni amsar da nake so na baka nan gaskiya mu dai ni dai a inda abin da Allah ya nuna min gaskiya an ci ba ake samu wanda yake da hali yanzu ya gwammace ya ɗauki ɗansa ya kai shi ƙasar waje ya je karatu ne dalili duk da sun yadda kamar misali a kwanaki kamar karatun nan na su jami'a bayar da shauransu yana da kwaliti fiye da na waje da ake yi to amma za ka ga cewa ba ka da tabbas lokacin da za ka gama to yayin da wannan limami ke gabatar da damuwarsa wani malamin jami'a a jami'ar fasaha ta gwamnatin jihar kano ya bayyana damuwarsa da kungiyar malaman jami'o'in kan yajin aikin da kuma illar da take yi wa ɗalibai ga da yadda zantawarsu ta gudana da abubakar dan gambo. to zan suka fara da gabatar mun da kanka. sunana umar isa mai malami ne a jami'ar kimiyya da fasaha ta wuri a bangaren fannin gona faculty of agriculture. a matsayin ku na malaman jami'a ya kuka kalli tasirin wannan yajin aiki. to da farko dai kafin baka ansar wannan tambaya taka kwanakin baya yan rediyo sun tambaye ni a irin wannan tambaya na je na ba da gudunmawa ta akan cewar malaman jami'a ya haƙuri su sanya da aiki na faɗi ni ra'ayina to magana gaskiya wannan abun ya kawo cece kuce domin su abokan aiki na sun fito sun faɗi ganu marasa daɗi a kaina na zo na ce makarantar da na yi karatu university of nigeria suka ba su yajin aiki sun zo sun kare ta ni na ce waɗansu makarantu irin su ilorin su obafemi awolo university daidai waɗansu university da suke kudu ba su yajin aiki sun ce karya nake yi to ni abin da ya bani mamaki shin mutane da suke zaune 'yan ƙasa da suke zaune a ƙasan nan sun ga cewa ana yajin aiki ko ko ba yajin aiki kuma sun ga cewar shin ɗaliban nan da suke zaune a gida me ya haifar musu wannan a sakamakon wannan yajin aikin to yanzu wani tasiri za a iya cewa yajin aikin yayi ga shi bangaren ilimin Najeriya kenan eh to kafin faɗo wannan tasirin da yayi kamar yadda suke da muka ce in daina magana akan kungiyar su ba na magana akan kungiyar ku ba ruwa na kungiyar ku ba ni ba ku har abada baran baran kuma ba ruwan ku da ni saboda ka matsayina na ɗan ƙasa kuma malami a jami'a wanda kuma yake independent ina da right ina ga ba daidai ban faɗa shi an yi ba daidai ba saboda ka tasirin da wannan yajin aiki ya haifar na farko dai kamar yadda na faɗa yaran mu suna zaune a gida banda harka bal da kallon wasanni abin takaicin ma ko ma littafin su su ɗauka su duba ba sa dubawa saɓanin waɗansu yaran da za ka cewa wanda kamar suke kudancin Najeriya su ko ba komai saboda mu da muna da abin da ake cewa mu da reading culture reading culture to al'adar karatu al'adar karatu hmm. ba za a ga dan bahaushe ya dauko littafi yana karanta haka kawai a karan kansa ba kaka mu lokacin da muka yi secondary school muna samun hutu muke dauko nobel shi yasa za ga series din nobel na John Wesley Gates gabaki ɗaya karanta shi gabaki series din sa wajen 250 na karanta shi su Harold Robbins duk mun karanta su Robert Ludlum duk mun karanta saboda mai saboda anan ne za ka dan iya improvement ka iya dan ka bunƙasa karatu ilimin ka na iya magana da turanci saboda haka to yanzu kaga yanzu kaga yaran suna zo ne banda zancen wasanni wadansu sun fada suna shaye-shaye kuma yanzu gashi an zo za a yi harkar siyasa ana harkar siyasa waɗansu da yawa an shigar da su harka ta siyasa waɗansu an ja su sun zama yan jigaliya, waɗansu kuma sun tafi sun tafi kenan har abada waɗansu ma ɓarayi ne sun koma suna sata duk ya ja wani abu duk sakamakon zaman da aka bar suka zauna gida suna zauna gida kuma kowa ya sani to za iya cewar shi yajin aikin ya taɓa manhaja ta koyarwa a Najeriya sosai ma kuwa saboda zaka yawanci semester system da ake yi za ga cewa semester ba ta shige wata hudu to misali yaro ya zauna a gida wata uku da dole ka san an mai da shi baya ko ba lalle bane idan an dawo a ce za a iya covering abin da aka yi missing akan lokaci kaga dole kenan za a yi abin da ake cewa five brigade approach yara a zuwa haka gaga kawai a tura su a musu karatu sun fahimta ba su fahimta ba oho ba ruwan su abin malam abin tausayi abin takeici wallahi tallahi Allah sai ya tambaye wannan abu Allah ba zai kyale wannan abu ba tunda amana ce Allah ya bamu cin amana zalunci ne kuma Allah ba ya kyale zalunci to yanzu wace hanya ya kamata a ce ana bi wajen fafutukar kwatowa jami'o'in nan haƙƙin su ba lalle su ta aiki ba duk wani dan shugaba da yake wata kowace kungiya ce in ka tambaye shi bai baka wannan ansa ba dan abin da za su ce ma sai ce mu wai ai last resort abin su na ƙarshe yaki na ƙarshe shine su tajin aiki to ashe kenan ni anan ba ku burge ni ba a matsayin ku na intellectuals ba ku burge ni ba ai a matsayin ka na intellectual ya kamata a ce ka kirkiro wani abu wata fasaha taka wani ilimi ka amfani da shi ka ce to okay bari na amfani da wannan sigar zan samu shawo kan wannan ai kana kai mai ilimi ne fa aka ce maka ilimi ne fa aka ana kiranka mai ilimi professor ko ko kuma doctor ne kai kuma da a yanzu ɗalibai na su zo ina yin lectures na body sanani kowa ya sani ina shiga in lectures da ɗalibai mu gama mu gama karatu ɗalibai mu yi revision mu yi CA ba wanda yake hana ni ni ba dan kungiya bane kuma sun sani kuma nayi na shayi ma ba su ɗaya ba su bi ba tun da na fita da kungiyar nan na zo nake karanta lokacin karantarwa ta yi zan zo na yi lectures ina ba wanda isa rabi mu zo mu yi lectures mu jira su gama yajin aikin su su zo ɗalibai mu zauna su jarabawa kuma wallahi kallaki sun fi cin kwas ina akan kowane kwas kaga farko dai ni na ja yaran na ɗauki eh, matsayin kanne na ƴan uwana abokaina kuma na son ci gaban su ba wai dodo bane ni ba wai na zama wani karamin fir'auna bane ina zare mu yara ido a'a kuma ɗalibai na shaida ne to kuma anan za ka zo mu taimaka yanar shi karatu ba dan girman Allah ba ta ka ba yaro sata ansa ba ta a ka tsaya kai abin da Allah ya ce ka yi wannan abin ka ci halal ɗinka ka ƙi wannan abin ka ci haram to ne ka zaɓa. to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen hausa na radio france international sai kuma wakilinmu abubakar abdulkadir ɗan gambo da injiniyanmu hassan alassan suleja Bashir Ibrahim Idris ke cewa huta lafiya.